a duniyar da alkhairi karmiya zamba. Masu sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim ce cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, to idan ana biye da shirin, a makon da ya gabata mun karɓi bakoncin shugaban manhajar Netflix ta dandalin yanar gizo inda ake watsa fina-finai na Hausa kuma kamar yadda shugaban manhajar Jamilu Abdulsalam ya bayyana shekaru uku da ƙirƙiro ta manhajar ta samu karɓuwa a ƙasashe sama da 85 a faɗin duniya. Ga dai ci gaba hirar tamu. ta yaya kuke tattaro masu shirya fina-finai waɗanda kuke amfani da ayyukansu da za su yi gogayya da irin manya-manyan masana'antu da ake da su kin san kowane sashe na duniya ko na najeriya akwai irin baiwar da allah yake musu idan ka ɗauko wani abu wanda ba sai da sayarwa ba a arewa yana da wahala wajen karɓuwa a shige shi saboda mun riga mun saba da yanayin samun kuɗi na yanzu yanzu na siya abu yanzu na ɗan ɗora riba ta na saida so lokacin da muka shigo abubuwan abubuwan da yawa tunda irin wannan kasuwanci kasuwanci ne da ke buƙatar kuɗi mai tarin yawa in ma kana tunanin samun investor dan arewa eh, zai tambaye ka to inan na saka kuɗin ina zan ga kuɗin tunda mu magana ce ta yanar gizo za ka samu ɗaruruwan miliyoyi wanda ba za ka gansu ba ko naira ɗaya ba za ka gani a idan ka ba so abu ne da yake da wahala amma Allah cikin ikonsa saboda zamani ya zo kuma masu tasowa 'yan samari suna samun gogewa ana samun cuɗanya muna ganin ana kaiwa gaci gaskiya amma amma duk da dai hakan kamar yadda kika faɗa muna ɗan baya-baya amma dai muna kawo ƙarfi insha Allah yanda za ki ga kamar in kika je kudu akwai kamfanin nuka irin su misali su Paystar waɗanda za ki ga yara ne suka taso kuma suka samu waɗanda za su mara musu baya to mu manyanmu waɗanda ko iyayenmu wanda ya kamata su mara mana baya su ma ba gama fahimtar abin ba so mu ɗin da muka shiga mu ya kamata mu dage na cewa mu tabbatar da abin ya ɗore sannan kuma waɗanda suke 'ya'yanmu da ƙannanmu da da suke tasowa ba tabbatar mun rike musu hannu muna sa rai technology da kusan gudanar da kasuwanci a ciki a zamani nan da shekara biyar goma masu zuwa arewacin Najeriya za a fafata da mu a duniya. To da yake ka taɓa batun kuɗi kuma duk wani abu a yanzu musamman da ya shafi harkar akan yi shi ne domin nishaɗi da kuma samun kuɗi. Shin wasu dabaru aka bi wajen wa masu ire-iren wannan baiwa su fito don su ma a dama da su a fagen. To abin jin daɗi shine ah, kafin kafin mu akwai wasu waɗanda kamar su netflix ɗin da su amazon da already ana biyan kuɗin subscription kafin ai kallo so wannan ya ba mu dama da muka zo sai muka ce kafin kai kallo sai ka biya kuɗi misali za ka biya naira dubu ɗaya a wata kai kalli duka fina-finai ko duka content ɗin da suke kan manhajar netflix so a wannan dubu ɗayar da ita za mu yi amfani su waɗanda produsoshi ko masu shirya waɗannan fina-finai da shi muke siya za mu siya muna siyan fim miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan biyar muna siyan fina-finai da tsada so mu kuma abin da muke duba shine yau idan muna da miliyan ɗaya subscribers kowa na biyan naira dubu ɗaya a wata biliyan ɗaya kenan so magana ce ta nomba wanda duk duniya yanzu akan wannan ake tafiya ba ka zuwa ka kasa abu ka ce zaka da miliyan kaza a amma in kana cajen naira biyar biyar ko naira ɗaya ko dubu ɗaya idan ka ga adadin mutanen da za su kalla yau idan muna da subscribers ah, dubu ɗari suna biyan naira dubu ɗaya miliyan ɗari kenan za ka samu a wata su wannan ya ishe ka ka danna wa masana'antar su yi su ma su samu kuɗin shiga producer ya samu kamaraman ya samu ɗan kallo shi ma ya samu so haka ake yi wanda muna ganin kamar yadda muka faɗa a baya nan da wasu 'yan shekaru masu zuwa Netflix za a ji ta a duniya insha Allah. To in sake dawa kamar a misali dole ne sai na kasance 'yar fim kafin nan in kawo duk wani abu da nake da shi da nake so a saka shi a wannan manhajin wato shi abinda bariyar da muke kokarin mu karya kenan na cewa ba lalle sai dan masana'antar ba kuma ba wani lasisi da ake a ce wai lalle wannan shine kai kake da shi kafin ka kawo fim din ka Netflix once ka riga ka abin akwai ka'idojin mu ko minimum requirements mu da idan ka riga kai meeting kai production in dai suka kai Netflix za ta siya so waɗannan abubuwan su muke kokari mu kawo da wanda yake dan masana'antar da wanda ba dan masana'antar ba so long za ka yi adil value abinda da muke so kenan kenan idan na fahimce ka ko da wacce yare ka zo za ku karɓi abin da mutum ya kawo kwarai da gaske kwarai da gaske ba wai sai lalle harshen Hausa ba ba lalle sai harshen Hausa ba kawai dai mu abinda muke kokari mu promote morality ba za mu dora abin da ya ci karo da al'ada ko addinin mu ba mm. to zuwa yanzu shekaru uku da farawa wannan manhaja na tabbata ba za a rasa kalubalen da kuka fuskanta ba well kalubale eh, da yawa dan ba wani ka kasuwanci da za ka yi wanda ba za ka fuskanci kalubale ba misali zan faɗi muhimmai guda biyu ɗaya shine karan batan mu da takwarorinmu na netflix muna tsakiyar kasuwanci suka rubuto mana da wasikar cewa mun satan musu fasaha na sunan mu muna netflix na netflix sai da muka zo muka yi ta fafatawa a copyright commission kuma allah ya ba mu sa'a muka ci sai kuma kalubale na masana'antar kanta yano akwai shi duk lokacin da ka zo da ba. Kwan abu akwai ɗan kamar dakilewa da ake samu wanda shi ma yanzu ya riga ya zama labari mun zama abokai da duk wasu 'yan masana'anta an kuma sun fahimci cewa ci gaba ne muka kawo kusan yanzu kowa ya rungume mu ba abin da za mu ce sai godiya ga so daga ƙarshe a malam jamilu wani ka za ka yi wa matasa 'yan uwanka ba na ce ka fita daga cikin matasa ba ganin kuma wannan aiki da kuke yi ko kuma kasuwanci da kuke yi a kuna ta'amali ne da kafafen sada zumunta da kuma ma yanar gizon makaran kanshi wanda da yawa muna da matasa waɗanda suke da baiwa irin na kafi amma ba su ma san suna da shi ba babban kira dai shine matasa yanzu da yawan mu muna so mai kuɗi da wuri shi ya yasa zaki ji labarin wani abu da ake cewa ko nayi yake ko fai ake ta kokarin cewa zai fashe to duk wannan alamu ne na da ke nuna miki cewa matasan mu muna ta so mu samu kuɗi dare ɗaya babu wani kuɗi da yake ɗorewa wanda ake samunsa sa dare ɗaya dole ne sai an yi gwagwarmaya wannan netflix ne muke magana idan aka buɗe aka ga gwagwarmayar da aka yi a rayuwa suna da yawa har kayan miya na sayarwa har yau har gobe kuma duk inda na je ina iya faɗa proudly cewa ni mai kayan miya ne so lalle ya kamata a ce eh, matasa na ɗaya su mai da hankali wajen jajircewa ita kuma gwamnati eh, abin da kullum muke faɗa shine ta kirkiro da bature ke ce mai enabling environment kamar social media da zaki ga yanzu wasu matasa kan sun maida sana'a it's just like a last option baka bukatar wani ya baka aiki za ka je ka kirkirar ma kanka aiki kuma ka samu kuɗin shiga da gwamnati take bukata kenan da ta kirkiri hanyoyin samun kuɗi ta bari su matasa za su nema ma kansu mafita haka dai tumar sauraro a iyanan zamu dakata a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba. Bisa Bisalam.